kawai kin ga zaki in kin ga zaki iya ki iya in ba zaki iya ba ki bar shi kawai amma a ce da don naira goma ba za ki iya alkinta ta ce miki kamar kwana arba'in ba ko sittin da da wannan ku ku san yadda ake samun kuɗi ba kullum muna hanya sadaka na bana samin sadaka mika abinci ga saboda sadaka na ba na samun ba na samun dama na ƙarya gindinki kullum na baku abin da kuci. ku da wannan kituwa in kina girki ba zuba ake a cikin miya ba dan lilo zaki samu dan zare ki dan daure ta da miya ta ta dauko da ruwa sai ki tsilin tsilin tsilin tsilin ki tsane ki makale ta ta dige ni ma ba na faɗa ni dan bata maka rai ba na faɗa ne kawai dan in tuna maka baya isa Allah ya mutu zuciyarka ba gaba da take ciki ana ana ana ana ana ana shin mi gaba ne ba kawai kin ga zaki iya maleji ki maleji in ba zaki iya ba ati yar eh, lokacin na dan wakan nan mai gida mm. to kina jin kiyar an yi noman nan an gama kuma an kawo gyada an kai ta kasuwa kwarai dan haka maganar kuɗi da karanta yanzu ina buƙatar kuɗi na saboda dan sa da shi matsalar ki da gobar ciki wani wallahi na ta wani hadisi zaki kawo min wannan zuciya ta za ta sanya hankali na kwanta to magana kuɗi ki bari kakan na fa yanzu ta yi na dan yi ciniki a shagon Allah ya taimaka sai dan ka kuɗin kin baki ai wannan abu ne mai sauki a'a ba zai yiwu ba domin da akan wannan kudin zan iya koma gidan mu tafi nono fari wallahi in ke koma ba zan belin ki ba ba zan yi bikon ki ba kina tafiya ga matan nan kamar jamba jas ki tafi ma mana in ma bike da ba shikenan ni na tafi kin ga tafiya ta in ni kar ma Allah zan ki ki tafi gidan ba zai yiwuwa ba ba zai ba na kudin bari in gaya maka wallahi bari zuwa da kai ban gaya maka kana kwance kullum a daki ba abin da za a ci ba zan zauna da kai ba ai har kan ma na kai bare ka ji kai noma ka ji ka je kai aikatau au kina so ki ce ni na yi barema me laifi a ciki haba ai abin da ya dace da kai kenan da wannan baccin da kake kwanciya kana yi kullum wallahi ba na dura sunkuyo wallahi saboda mutuwar zuciya ga gonar ku can ta gado duk ta bushe baka zo kana kana dubawa kana gyara ai za ta dade bata zama saurar hmm. ai sai ta zama saurar ta dade zama wata saurar sai ta zama saurar ta sha biyar ban je ta gewaya ba dai gonar mu ce ah, zan ɗauko hulata. Wace hula? Hulata. A'a ba za ka shiga ɗaki ba ka koma ka kwanta. <laughs> Sai dai ni shiga ka kuma. Ta na ce ta giya ta. Kin san ni ba na rabo da hula ne kika san ɗan ɗinya haka. Bari in ɗauko maka dai amma ba za ka koma ciki ba. Sabo ne da hula kamar ɗan ɗinya nan na ga miki ba na san na rago da hula. ko ba na ba sai dai bacci. Ai ba dan dalili sai dai bacci. Ai da na kwashi kunan tsami a gurin bara samu. Shi ke na bacci. Habba a raba ne. Ta zauna. saura carbi carbi eh ai ba za ka dauki carbi ba tunda ba masallaci za ka ba ina je ba ya miki ba sallaci to shi kenan ka tafi kawai neman kuɗi na kina je ka tafi aikin kodago <laughs> ga na ga abin da nake so tukunya na gani kuma gashi nan na ga alamar ina so na fito daga tukunya ba komai a cikin tukunya wani gida na. a'a Yo me ka ajiye kake buɗe tukunya? Me ka ajiye? Ai ba ta ba ba ba. Ba abin da ka ajiye a nan. Kan kan kan kan na hali na na wani mina huta kudari nake ji wala kudari ya dan Allah ka menene kudari Allah eh abinci Allah ni fa ba fa ba fa ki bane ba na aje ki ne ki riga wani wani ba dalilin ka mana kai kenan Ani wuyata wuyata ki ki ki gaya mini wannan wannan kalmar da na rasa fassararta amma ta ne mun daɗi a cikin zuciyata. Wa alkur'an yanzu yanzu ya kike so a yi duk yadda kike so a yi faɗi kurin. ho eh, hodi ka ji hadda <laughs> ho honi. Ka ga dai ka kama nan shinkafa nake so amma kaɗan. Ɗan kaɗan. Yawwa ɗan kaɗan. Ta. ka kawo min da balangu ko balangu ko tsire ko kaza kazar na zaɓa maka kazar <laughs> kazar tata eh, to kawo da Allah ni ina son ki rika gaya min irin wannan kalma yi min ɗaya ka ji tafi eh, kuma kin san menene akwai wani botik ana nan an kawo irin waɗannan kaya na ga su ne miki kyau za mu je da kanki ki zaɓa ma yau wana wa kala goma Allah alquran <laughs> in kara min ɗaya zan tafi bye bye <laughs> Me haka? Ya na haka? Na zazzaga, na zazzaga ba ciniki. Kin ji wani magana wai ta zazzaga ta zazzaga ba ciniki, kamar ya ba ciniki. Zo kike in narka uban kuɗi na a sana'a kuma ki ringa dawo min da shi? ba zai yiwu ba ki fita yadda kika shigo haka zaki fita da shi ki je ki kawo min kuɗi na ta sai farin faranti ki inda na je sai kallo na ake ni ba zan dauka ba in gaya miki dan ma ina saurara miki kuma sannan yan matan da suke talla a garin nan ba fun su kika yi ba kin gane ki fita ki je ki kawo kuma wallahi bar ma an gaya miki ba ki da abinci a gidan nan ba zan baki abinci ba kin je kin kawo min farin faranti da yan na. kin ga abin da yasa nake kyale ki ma fa dan ya ce ke kin gane ai ki kawo min kuɗi na da faranti ba na son ga ko ɗaya a ciki kin ga yarinya mara kunya yar gido yar gidan Alhaji wa yar gidan Alhaji wa yake Aiki dai aiki ne aiki kai ya kamata ma an sa mata suna aiki ya ganki ya gudu lafiya lau ina yarinya nan take ka san ba za ka samu karimi aura ba ta tafi talla ayya ayya wallahi na dauka zaki ce ta tafi makaranta yanzu dan Allah dan annabi me ya matsalar tallan nan ni ban ga matsalar tallan nan ba kai karimi yanzu saboda Allah saboda annabi karimi magana nan yi nake da baki yi nake da hannu yi nake da kafa wani lokacin da ciki ma yin magana nake duk akan yarinyan nan yanzu yarinyan nan ta zauna a cikin gida yanzu wayannan ayyukan tana nan ne zai hana ta yi to amma ni ma naga ai da da yatsu a dauka ma ba aikin ba idan babu komai yarinyar nan makaranta fa da ta haka za ta koyi girki ta koyi ladafi duk a gidan mijinta nan gaba ko dai dan yarinyar nan baki kika haife ta bane ne <laughs> au au ni ba na ai magana a gidan nan komai yaran gaban oh, gora oh kwalaba kwalaba ya yi ni na da da sanin haka wallahi yi kuka ne miki faɗa ba ga mafadaciya cikin gidan shi kaɗai. Allah ne ya Allah ba ki haƙuri shikenan a cuce ni a cuce ni eh ba zan miki Allah yasa ba amma ga ga Allah nan wallahi din da dai gaskiya nake gaya miki yarinyar nan dai marayiya ce kake zuciyarta ta mutu eh ko gidan mijin da dai ba ta ka komai ba aka za ta zauna yari a tsaran sa a ta koyo girki a hanya ta koyi dafi a hanya ta koyi biyayya a hanya na daina miki zancen na daina miki zancen dama abin da ya shigo da ni yanzu ma abin nan nan fita da shi in kai gyara to tunda baki da bukata ba kya son miki faɗa kuma ba kya son faɗi gaskiya gashi nan ai ta fama ta mun ta abin da ka baya shi kake ci ce fa dandan da ka baya din ka ba baya kuɗi kuɗi ƙarawa nake sabulu dan komo ba kullum nake tambayar ka ba ko shi kenan sai in ma bauta ji wa ka bauta